sauraro Assalamu alaikum. Nura Ado Suleiman ke muku maraba cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga sashen Hausa na Arafai. Shirin nama a wannan makon zai tattauna ne kan alwashin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na cika alkawarin ba da lada da kuma tukuicin gidaje ga 'yan wasan Najeriya da suka fitar da kasar kunya a gasar Olympic ta shekarar 1996 da kasar Amurka ta karbi bakunci. tare da ni abokin aiki ne shehu saulawa da zan miƙa wa ragamar jagorancin shirin shirin nama wannan makon zai duba tarihi ne wato shekarar 1996 lokacin da najeriya ta lashe lambar zinari na farko a gasar wasannin motsa jiki na olympics birnin atlanta a kasar amurka yanzu sama da shekaru 25 ba wannan ficen gwamnatin tarayya ta cika alkawalinta na lada da tukuicin ba da gidaje ga rukunin 'yan wasan da suka fidda najeriya kunya a wancan lokaci to koya fitattun 'yan wasan da yanzu shekaru suka cimma wa ke karɓar wannan sakayyar da gwamnati ke yi masu a halin yanzu shi menene muhimmancin lada ko ma tukuici wajen karfafawa dan wasa gwiwa anya kuwa jinkiri wajen isar da wannan ladar a lokacin da ya dace kenan na da wani tasiri wajen kwazon dan wasan ni ne shehu saulawa amunike has scored emmanuel amunike has scored for nigeria right at the death And is that the goal? Is that the goal that wins the first ever footballing gold medal for Nigeria? Lambar zinarin Najeriya na farko a gasar wasannin motsa jiki na Olympics. zinari da ya ɗaukaka sunanta da ma nahiyar Afirka a duniya kenan bangaren ƙwallon ƙafa musamman ma dai bayan doke masu faɗi a ji a wasan na ta maula irin su Brazil, Mexico da Argentina. sai dai kuma rukunin 'yan wasan wato su nwanku kanu jejewa koca daniel amokaci tariba west jani babangida da patrick pascal da club-club na duniya suka yi rububinsu a wancan lokacin sun jira tsawon shekaru sama da 25 kafin gwamnatin kasarsu ta saka musu da ladar wannan ficen a cewar tsohon dan wasa patrick pascal da ya ci gajiyar wannan tukuici na ladar gida akwai bukatar sake lalan sakawa 'yan wasa kan duk wata bajinta ko kwazo eh to ka san abin da yake faruwa wata rana ba shugabannin ne da suke yin alkawari yake zama damuwa ba yanayin yanda yake za a bi alkawarin ta cika shine yanzu shugaba in ya ce na baka to ai kaga ba shugaba bane dai bi takarda ya bi wayansu ayyukan da da yi takardan ta fito ina samu canjin gwamnati ina ka samu canjin gwamnati ko kuma ita a gwamnatin ma aka cire wanda yake aka bashi hukuncin cewa ya bi ya karbo takardan kaga akwai matsala to yawancin irin wannan shine ake samu amma yanzu in ka lura ya kamata ne a ce mm. in ana maka alkawari ya zama da takardu da komai yana hannu mm. sabida menene yanzu ya kamata a yi koyi da namu abin da ya faru don yanzu shekara 25 wayansu ba su da rai wayansu yanzu ya zama wayansu ne da su zama sun mori wannan abin to amma inda a ce ana alkawari ya zama cewa a wurin a da baka komai da komai to kaga da ka mora abinka sai dai kuma akwai waɗanda ke ganin jinkiri na tsawon shekarun da aka samu wajen cika wannan alkawarin da gwamnati ta yi bai rasa nasaba da zumuɗin 'yan wasan a wancan lokaci na zuwa turai domin samun makudan kudade maimakon wato bin diddigin alkawarin da gwamnatin su ta gida ta musu alhaji sani ahmed toro tsohon sakatare a hukumar kwallon kafa ta nfa a wancan lokaci ya ce laifin jinkirin na kan 'yan wasa ba wai gwamnati ba su 'yan wasa an ce musu su kowa ya zabi garin da yake so in ka zaɓi garin da kake so ka bi to 'yan wasan ma a wannan lokacin saboda suna kasan waje suna da kuɗi ba su damu da gidajen ba sai yanzu ne kuma da suka dawo babu kuɗin shi ne suke ta maganan gidajen su ina ɗaya daga cikin wanda ya kamata a can tunana na ciki wanda da na wannan abu na tura da ni da marigayi samson emeka emeruwa wanda dole ne ne ya kamata a bamu inda ba a yi nasara ba da a lokacin mu ne na farko guda biyu nan da za a kora saboda haka wannan abu daidai ne kuma 'yan wasan nan ya kamata duk lokacin da shugaban kasa ya yi alkawarin zai yi abu to su bi sa'u ba su bari a lokacin wai dan ba suna da kuɗi ba su damu ba yanzu sun zo suna ta nunawa kamar cewa gwamnatin tarayya ne ko hukumar wasan kwallon kafa bata cika alkawari ba ba haka bane ina so in tabbatar muku cewa laifi ne nasu wanda ba su damu da eh, gidajen ba a wannan lokacin ba laifin gwamnati ba laifin gwamnati ba a ciki dan ba su shekaru wurin 27 ba ka zawu ba ka damu da shi ba saboda a lokacin kana da kuɗi to kada ne masu saurare su shafa wannan shiri na duniyar wasanni na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international tunda mun ji ta bakin sani hamed toro wato tsohon sakatare janar na nfa kan muhimmancin lada ko tukuici ga 'yan wasa bari mu ji ta bakin su kuma ma'abuta wasan na kwallo a najeriya kan muhimmancin alkawalin lada ko ma tukuici ga dan wasan da ya nuna kwazo ko bajinta da kuma har ila yau muhimmancin cika wani alkawarin a lokacin da ya dace sunana haruna bako tsohon darekta na sport yadda ya dace a wayance ko kuma addinance shine in mutum ya maka wani hidima aka ce tungumunsa bai bushe ba ka ba shi hakinsa in hakki ne in kuma za ka yaba masa ne ka yaba masa to amma yanzu din da aka ba su an ba su ba lokacin da ya fi dacewa ba to amma ba su ya fi a rashin su. yanzu wasu da suka yi wani abu wasu da yawa wasu sun mutu wasu matansu sun mutu wanda suka yi hidima da su wasu iyayensu a lokacin sun mutu wasu iyayensu ne suke so dama wani dama bai da gidan ya yi kwallon ya samu wannan darajar yana so ubansa ko uwansa ta shiga gidan ta masa albarka uwan ko uban ya mutu bai samu an masa lokacin ba mu ba amma kamata nan gaba in mutum ya yi hidima yana yi lokacin da za a ba masa a yaba masa amma ba sai an dade an ɗauki lokaci har ma abin ya yi sanyi har ya manta ma da abin sannan zo ya ba masa ba. sunana abbas na jume maboci wasan kwallon kafa a jihar bauchi a zahirin gaskiya wannan musu wancan alkawarin eh, marigayi janar abace ne don a zamaninsa da aka ci wannan kofin to allah bai sa ya cika wannan alkawarin ba bayan shi an zo an yi shugabannin kasashe guda ɗaya har uku ba su samu sun cika wannan alkawarin ba sai da allah ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo muhammadu buhari ya cika musu wannan alkawarin yanzu idan ka lura da abin da yake faruwa a yanzu saboda irin eh, rashin kyautata ma 'yan wasan da ake aka yi ne a baya yasa abubuwan kwallon kafa ko kwallon kwando da sauran wasanni da guje-guje da sauransu ya taɓarɓare a Najeriya. Yanzu ah, ba ga tsofaffin yan kwallon kafa sun zo jihar Bauchi ba sun zo zo su nemi abin nan masu talent mm. su fita su kai su kasashen turai saboda a Najeriya ba a ƙarfafa musu gwiwa ba a ba a musu abin da ya kamata a musu so ɗan kwallo ne ma zai zo a dalilin abin da eh, wakiltan kasarsa zai zo ya samu lahani ko kuma ya ji ciwo ba za a kula da shi ba so haka wannan shi ke daga cikin abubuwan da ke discouraging ɗinsu. sai dai kuma akwai wasu rukunin 'yan kwallo da ke ganin cewa galibi dai gwamnatin najeriya na tuya ne da manta albasa musamman ma dai wajen mayar da hankali kacokam kan 'yan wasanta na kasa da suka yi fice alhali kuwa akwai ɗaruruwan da ke wannan sana'a ta kwallo a duniya wanda su ma suke ɗaukaka sunan ƙasarsu ta haihuwa a kasashen waje alhaji yusuf abdullahi tsohon ɗan wasa ne da ya yi wasan na kwallo a matsayin sana'a a kasashen lebanon da saudiya eh, waɗansu ai yawancin ka duba sana'a ne karatun ba ba mu ba kamar tura ba ne za ka ga turan suna kwallon suna kuma karatu to mu anan kuma za ka ga kwallon kawai aka saka sana'a daga yan shekaru yanzu ka ga in ka ji har mutum ya fara suna a wasan najeriya to wallahi sai ya kai kusan talatin zuwa talatin da wani abu amma su can daga sha takwas sha tara suna makaranta suna karatu sun gama samun saboda haka in za a ma kyautata maka a maka kyauta a kara maka kai maka karfafa maka gwiwa to a yi maka tun lokacin da kake wasan ke yauwa tun lokacin da kake da wasa kake kake kake wasa wasan a samu a encourage dinka a taimaka maka zaka ga dan wasa a kasan waje a ture yana wasa albin da yake samu yana bayarwa da yake yana samun kuɗi mai kar mai tsoka eh. yana kwallon yana bayarwa ana masa sana'a ko ya zo bar kwallon yana da sa amma munan amma munan naka ga babu yau za a ce an baka za a baka salari kaza salari ma ba za ka gangance dubu goma da girka ga dubu biyar ko dubu uku a ce za a bada sanin fi miliyan daya da girka ga eh, dubu ɗari daya kamar yadda bincike ya tabbatar da yin alkawalin lada ko tukuici ga dan wasan da ya nuna bajinta ko kwazo kan karfafa masa gwiwa da ma ba na baya azamar zage damtse sai dai kuma a yawancin lokuta rashin cika wurin alkawalin a lokacin da ya dace bisa wasu dalilai kan sa wasu 'yan wasan tallata kansu da ma tarewa a wasu kasashe daban inda ake bukatar hajarsu a nan kuma za mu kitsa wannan shiri na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na faransa a madadin muryoyin da kuka ji a wannan shiri na duniyar wasanni da kuma sashen hausa radio france international ni shehu Saulawa daga Bauchin najeriya ke cewa ku kasance lafiya to an gaida saulawa ban sauraro a nan shirin duniyar wasanni na wannan lokaci zai dasa aya a madadin abokin aiki shehu saulawa da kuma sauran abokan aiki musamman abdulrahman gamba ahmad sai mustapha adebisi da ya sarrafa na'ura nura suleiman daga sashen hausa na arafai ke muku fatan alkhairi